a wato tamattu'i zai zo da umra farko zai zo ya yi tawaful kudumi da umransa duk sun shiga a ciki sannan ya yi sa'i sannan ya yi saisaye na gashinsa ya sauke wato ihramin sai zama kamar mutumin banka kamar mutanen banka wannan ne fuska na biyu wanda ake ce masa tamattu ah, wannan shi na umar ya hana amma mutane sun rigya domin sun sa annabi sallallahu alaihi wasallama yana yi sai na umar bai hana don wani abu ba don yana so a ɗauki ibada da abun nan da ƙarfin niyya ka bar ƙasar ka da dubban miloli ko kuma kilometers ka je sai kuma ka bar wannan niyyar ibada ka koma kamar mutane maka kana zaune ka ji daɗinka to ina yin daɗi cikin ibada a ra'ayin sai na umar amma musulmi ba sun ce a'a ai mutum yana ibada ba domin wuyanta ko kuma daɗinta ko rashin daɗinta ba zai yi ta saboda ibada ga Allah kuma sun karɓa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da ko da sauki ko da wuya shine ibada shi yasa sun ɗauka shi Umar ya hana ba basu basu bi shi akan wannan har yanzu ana tamattu'i tamattu'i shine fuska na biyu na ibada za ka bayan ka sauke harami bayan umra ka zo ka gabatar da umrarka ka zo ka yi bawafi na umra wanda na kudum ya shiga ciki sannan ka yi sa'ayi tsakanin safa da marwa sai kuma ka yanka gashi to sai ka koma ka saukar da wannan kaya daidai wato ka sauka kayanka a cikin inda kake a cikin ba abin da ya dame ka shi ka zama kamar mutumin da bai ɗau ihrami ba ran da za a fita wato ranar tarwiya a nan ne za ka yi za ka ɗauka wato haraminka daga inda kake ka zo harami ka fara tafiya ka zo harami kuma ka wuce har ka je wato kana iya zuwa ka yi tsawafin kuduminka tun da kai dacen ka samu ka yi tsawafin kudumi ba ka yi tsawafin umratu ne kudumi ya shiga a ciki to kana iya yin ya zama ƙarshen abin da za ka bari a mak shine yaron da ka yi tsawa su sai ka fita ka je mina ka je arafa ka yi ini ka haɗar dare ka zo muzdalifa ka zo wato mina ka yi gifa ka koma mina ɗin ka huta ko kuma je ka wuce harami gaba ɗaya ka je ka yi ba wasu ifadati wannan shine kun ga fuska na biyu shine tamattu'i wannan ah, shi ma dai tsawafin ifadati zai zo bayan ka gama ayyukan ka ne